أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم بآياتنا فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين وكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض آه. ومنهم من أغرقنا نعم وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma hmm. Hmm. a wannan rana ta goma sha shida ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyar lissafin nasara yau muna goma sha uku ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu idan ba ku manta ba muna cikin suratul ankabut ana rama sai Allah ya ce ne wa wa haman wa ولقد جاءهم موسى بآياتنا فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين الله مدوكين سركي وقارونا وفرعون وهامانا أيوة أهلكنا قارونا وفرعون وهامانا Allah ya ce ƙaruna mu halakar da shi wani shirgegen mai kuɗi ina jin mun magana a kansa a sura da ta gabata a cikin wannan surar Allah ya ce wa fir'auna da kuma fir'auna wani gingime mai arni da shi ma Allah ya halakar da shi wa hamana da hamana wane ne hamana babban wazirin fir'auna vice president a zamanin fir'auna Allah ya ce shi ma mu murkushe shi wa ƙaruna wa fir'auna wa hamana Allah ya ce wala qad abu Musa bil bayyinati hakika annabi Musa ya zo musu da hujjoji bayyananu menene hujjoji bayyananu da ya zo musu da shi shine mu'jizozi guda tara da Allah ya ba annabi Musa a inda yace wala qad ataina Musa tis'a ayatin bayyinatin wala qad ataina Musa tis'a ayatin bayyinati فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا الله ما دوكي سركي يشي ولا كري حقيقة آتينا موسى من با النبي موسى تسع آيات بينات ayoyi bayyananno guda tara. Allah yana ba da labarin nan a cikin suratul Isra. To a suratul Araf sai Allah ya faɗi wasu ne ayoyin guda tara da aka ba annabi Musa sai ce wala kadi akazna wala qad akhadna آل فرعون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا فما نحن لك بمؤمنين وداود قبا كدن ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون الله يجي ولقد حقيقة أخذنا آل فرعون نعم من كام فرعون da jama'arsa bisinina da shekaru na yunwa. Wato, Wani naqasin minar samarati da kuma tauyewar ‘ya'yan itatuwa. Duk shuka da aka yi sai shuka take albarka. Idan an dasa bishiya bishiya take ‘ya'ya, ƙarshe yunwa ta tasa su gaba. Yunwa, san yunwa bala'i ce. Tsofaffi suna cewa akwai sanda aka yunwa a ƙasar Hausa. sai da ya kai ana tona ramin tururuwa yar dawa da geron da ta farauto ta dan tara a ciki sai a kwashe a nike yau kaga yunwa ta zama bala'i Allah ka raba mu da bala'in yunwa sannan Allah ya kama su da tauyewar 'ya'yan itatuwa me yasa Allah madaukin sarki ya kama su da wannan shine la'allahum yazakkaru ko za su dawo su wa'azu su gane hanyar Allah su imani da Annabi Musa to amma ya aka yi alarama فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه آه. وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه نعم ألا إنما طائرهم عند عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون تزرتي تزرتي وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمر ثم لو الضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين karshe wa sai suka ce wa annabi Musa, Mahama tina bihi min ayatin, dukan wata aya da zaka zo mana da ita, litazhara na biha, domin ka sihirce mu da ita, suka ce, famana hanu hannu laka bi mu'minin. mu ba mu kasance masu yin imani da kai ba ba za mu imani da kai ba Allah ce fa arsalna alaihim dufana daga nan sai Allah ya turo musu mamako na ruwa aka yi rinka maka ruwa ruwa baya daukewa ruwa ya cika gari ya shiga gidaje ya fara banna yana ruguza musu gidaje ruwa ya fara halakar da gonaki ƙarshe suka zo suka samu annabi Musa suka ce ya kai Musa muna so ka roƙa mana Allah idan Allah ya yaye wannan bala'i za mu yi imani da kai annabi Musa ya koma yi addu'a yace ya Allah ka yaye musu wannan bala'i dan su imani sai Allah ya yaye wannan bala'i sai ruwa ya tafi annabi Musa yace a labarin imani suka ce kai ka rabu da mu ba za mu yi imani ba sai Allah ya turo musu bala'i na gaba shine wal jarada eh wal jarada sai aka turo musu fari fara gari ya cika da fara in ka shiga ɗaki fari in ka fito tsakar gida fari in kana tafiya fara tana fada ma ido fara fara fara fara duk abin da aka je fara ta cinye suka ga bala'i yayi suka zo suka ce to annabi Musa kai hakuri da abin da ya faru a baya yanzu ka roƙa mana Allah ya yi wannan bala'i za mu imani da kai annabi Musa ya ce za ku imani suka ce eh sai dai roƙi Allah sai Allah ya yi bala'i fare suka tafi ya ce ya labarin imani suka ce ba za su imani ba to bayan wannan sai Allah ya turo musu bala'i na uku fa arsalna alaihim dufana wal jarada wal qummala sai Allah ya turo musu kwarkwata eh kwarkwata kayi kwarkwata riga kwarkwata wando kwarkwata gado kwarkwata mayafi kwarkwata kwarkwata kwarkwata da kwarkwata ta yawa kowa ya yi susa ya karta jikinsa ya gaji suka sake dawa suka ce ya kai annabin Allah ka roƙa mana Allah idan aka yaye wannan kwarkwatar za mu imani annabi Musa ya ce to mun yi alkawari da ku sau biyu kuna karyawa suka ce wannan karaka in Allah ya da za mu cika ya ce ya Allah a yaye musu wannan bala'i sai aka yaye ya ce to sai ku yi imani suka ce ba za su yi imani ba wadda fadi a sai Allah ya turu musu kwadi kwado in ka zo za ka kwanta kan gado sai ka samu kaman kwadi ɗari biyu da hamsin a kai idan za ka sauko daga kan gado sai dai ka taka kwaɗi ko ina ɗakin kwaɗi ne in mace za ta yi girki ta ɗora tukunya kwaɗi su cika tukunya in ka cire hula ka aje kwaɗi su cika hular bala'i ya bala'i ko ina kwaɗi to ya za a yi suka ce mu sake komawa da wajen annabi musa suka sake zuwa suka yi wa annabi musa alƙawarin imani Allah ya janye kwaɗi suka sake ƙin imanin sai Allah yake to waddama duk ruwan garin ya zama jini gaba daya ruwan kogi jini in ka sa guga a rijiya ka jawo ruwa jini eh ruwan randa jini to karshe fa yanzu sai aka fara mutuwa saboda ba ruwan sha ko ina jini suka sake zuwa suka samu annabi Musa suka ce to ya annabin Allah kaga duk abin da ya faru a baya ba a mutuwa amma yanzu an fara mutuwa mun gane Allah ka nan da gaske ne ka roƙa mana Allah ka in an yaye wannan bala'i za mu imani Allah ya yaye bala'in amma suka ƙi su imani to daga nan da suka fusatar da Allah Allah ya halaka da su gaba daya kun ga an tura musu shekaru na rashin abinci ga na kasin minar samarati tauyewan 'ya'yan itatuwa mun samu aya nawa hmm. biyu ga ɗufa da ruwa uku, jarada fari hudu, ƙummala farkwata biyar, zafadi a kwadi shida, sai addama ruwa ya koma jini nawa bakwai ga sandar annabi Musa nawa takwas ga hannunsa da in ya sa a hamata sai rinka haske aya nawa aya tara shine wala kare na Musa tisa ayatin ta. Allah ya ce wa laqad ja'a Musa bil bayyinati hmm. hakika annabi Musa ya zo musu da hujjoji bayyanannu amma takbaru fil ardi sai suka girman kai a cikin kasa inji Allah Allah ya ce wa ma kanu sabiqina ba su zama masu tsere mana ba inji Allah madaukakin sarki sun tsere wa Allah ba su tsere wa Allah ba to ya kai Allah rama فكلا أخذنا بذنبه يا الله يا رسول فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة بيو ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا الله يا جماعة السؤال رمى وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله يتي kowanne cikin wayannan kafirai da suka saba wa Allah Allah ba mu kyale shi ba sai da muka yi maganin shi Allah a akazna bi zambi kowanne a cikin su mun kama shi da laifin sa inji Allah Allah ce fa minhum man arsalna alaihi hasiba daga cikin su akwai waɗanda muka yi wa ruwan tsakoyi daga sama inji Allah su ne suwa mutanen annabi Lut. Mutanen annabi Lut, alaihi salam, bayan an kife su aka musu ruwan duwatsu, shi ne faminhum man arsalna alaihi hasiba. Allah ya ce wa minhum man aka zar Husaiha, a cikinsu akwai wanda tsawa ta kama su, su ne wa, su ne samudawa da kuma wato mutanen Madiyana, wato samudawa mutanen annabi Saleh da mutanen Madiyana mutanen Annabi Shu'aibu su da tsawa Allah ya halakar da su shine wa minhum man zarhu sayha Allah ya ce wa minhum man kasabna bil ard a cikin su akwai wanda muka shafe kasa da shi kamar wa kamar karuna ya aka da karuna a kasa aka shafe shi Allah ya ce fa kasabna bihi wa bidarihil arba Allah ya ce wa minhum man agarqana a cikin su kuma akwai wanda muka nutsar da shi cikin ruwa inji Allah kaman wa kaman fir'auna da jama'arsa kaman wa kaman kafiran zamanin annabi nuhu su waɗannan a ina ka nutsar da su a cikin ruwa aka nutsar da su Allah ya ce wa ma kana Allahu liyazlimahu Allah bai kasance yana zalunta su ba ba zalunta su Allah ya halakar da su masu laifi ba Allah ya ce walakin kanu anfusahum yuzlimun sai dai sun kasance kawunan su suka zalunta sun yi shirka sun yi kafirci sun yi sabon Allah Allah ya darkake su gaba daya Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba da rama مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا يا جدا جدا جدا يكي وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون الله يتي مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء misalin waɗanda suka rike wasu abin bauta koma bayan Allah suka rike wasu waliye koma bayan Allah suna ganin bayan Allah akwai wani abin bauta bayan Allah akwai mai azurtawa bayan Allah akwai mai bada haihuwa bayan Allah akwai mai kashewa bayan Allah akwai mai rayawa bayan Allah akwai mai bada mulki bayan Allah akwai mai talautawa ah, bayan Allah akwai mai sa damuna ta albarka bayan Allah akwai mai iya sa a yi fari sun rike wani abin bauta koma bayan Allah madaukakin sarki suna ga akwai wanda zai cece su a lahira ba matsala duk abin da suka yi an je za su shiga aljanna Allah ya ce misalin kafirai da abin da suka rike koma bayan Allah Allah ya ce kamar sanin an kabuti ta baita kamar misalin gidan gizo kamar misalin gizo gizo ne al'ankabut gizo gizo spider ya ake kiran shi anan nan ba gizo-gizo ake ce mashi ko spider to kaman gizo-gizo ne ita ka zarbaita wato wacce ta rike gidanta wa ya taba ganin gidan gizo-gizo a cikin ku kun taba ganin gidan gizo-gizo to kaman yadda kuke gina gida shi ma gizo-gizo haka yana nashi gidan to amma bari in tambaye ku idan ana ruwan sama sai gizo-gizo ya shige cikin gidan shi gidan zai hada ruwa ya dake shi idan ana kwala rana gizo-gizo sai ya shiga gidan shi gidan gizo-gizo zai hana rana ta dake gizo-gizo idan iska ta taso mai karfi eh, gizo-gizo sai ya shiga cikin gidan shi sai ga guguwa wu yaya da gidan da gizo-gizon da matar gizo-gizon da da kenan gidan gizo-gizo bai da amfani bai kare gizo gizo bai wa gizo gizo amfani to duk wanda ya rike abin bauta koma bayan Allah to kaman gizo gizo ne da gidan gizo gizo Allah ka raba mu da rike gidan gizo gizo amin malamai suka ce akwai misalai guda hudu da Allah ya bayar a cikin alkur'ani mai girma <clears throat> misalai guda nawa guda hudu wayannan su ne misalai da za su fi baka mamaki a cikin alkur'ani mai girma misalai guda biyu Allah ya buda su ga masu bautar wani Allah madaukakin sarki misalai guda biyu Allah ya buga su akan mugayen malamai waɗanda ba su koya wa jama'a tauhidi suke barin jama'a su fada shirka ko ma suke ingiza jama'a su fada cikin shirka misali na farko shine wanda ana ran mai karanta mana wanda ya rike abin bauta ba Allah ba to kamar gizo gizo da gidan gizo gizo To a suratul hajji ala rama sai Allah ya ce ya ayyuhan nasu duriba masalun. Ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u la إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب Allah ya ce ya ayyu nasu ya ku mutane Allah ya ce zuriba masalun an buga misali fastami'u lahu ku saurara ku saurara ku ji misali da Allah madaukin sarki ya bayar Allah ya ce innal ladzina tad'una min dunillahi lalle waɗanda kuke bauta koma bayan Allah lan yakhluqu zubaban ba su iya halitta kuda inji Allah ba su iya halitta ko da am labarin tambaye ku duk malaman Najeriya in sun taru za su iya yin kuda shehunan Najeriya duka in sun taru za su iya yin kuda alaramomin Najeriya in sun taru za su iya halitta kuda likitocin Najeriya in sun taru za su halitta kuda gwamnonin Najeriya in sun taru sarakunan Najeriya masu martaba masu martaba in sun haɗu gaba ɗaya saboda tsaban martaba za su iya halitta guda Allah ya ce lan yakhluqu zubaban ba su iya halitta guda wala wujtama'u lahu ko da sun yi tare dangi ba za su iya halitta guda ba in ji Allah madaukakin sarki to haka ne misalin masu bauta wa wani Allah madaukakin sarki Allah ka gafarta mana to sai Allah ya ba da misali guda biyu akan malaman da ke ingiza mutane cikin shirka ba sa koya musu tauhidi a suratul arafi sai Allah ya ce wa tulu alaihim naba allazi atainahu ayatina wa alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا وإنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه يعني مثال شيكي فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص القصص لعلهم يتفكرون مثل الذين حملوا التوراة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين Allah madaukin sarki ya ce wa tulu alaihim naba allazi atainahu ayatina ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka karanta wa al'umarka labarin misalin mutumin nan da muka bashi ayoyin mu inji Allah madaukin sarki Allah ya ce ka karanta musu labarin wato labarin sa wani malami ne Allah ya bashi ilimi amma bai bi Allah da ilimin ba Allah ya ce fansa laka minha sai ya sabule daga cikin ilimin kamar yadda maciji ke sabulewa daga cikin kwasfasa ga ilimin gefe shi ga shi a gefe to idan malami ya bar Allah idan malami ya bar Allah to ya fi shaidan hazari ya fi wa sai Allah ya ce fa bahu shaytan da shaytan ne a gaba malamin yana bin shi to yanzu malamin ya zama oga wajen shaytan fa bahu shaytan sai zama shaytan ne yake bin malamin malamin ne a gaba Allah ya ce fa kana minal gawin sai zama cikin halakakku da Allah ku kalli laifin da shaytan yayi Allah ya koro shi daga aljanna zaka kwatanta laifin da yayi da ta'addancin da maluma in su ki gaskiya suke yi su ake rubuta Qur'ani da jinin haila Shaidan ya taɓa rubuta ƙur'ani da jinin haila su ake cewa kwakwalo idan jariri a kawo musu su ake sa a yanko nuna mace a kawo musu eh? malamai muggan malamai malaman bidiya. malaman su ake ba barawo layin shiga gida a sata su ba mai gidan layin da barawo ba zai shiga ba to aka akramakan lahu ka ba mai gida laya ka ce barawo ba zai shiga ba ka ba barawo laya ka ce za ka shiga ka hada rikici ko baka hada rikici ba <laughs> kai Allah ka gafarta mana suwa ke ba karuwa hatimin annabi Yusuf su ce ta rinka tsarki za ta yi kwastomomi da yawa kaga wannan shenan ba bai yi wannan ba amma su sun yi Allah ya ce fa kana al gawi sai ya zama cikin halakaku ko inji Allah Allah ya ce walau shi ina da mun so la rafa'nahu biha da mun dauka shi da ilimin da muka bashi inji Allah Allah ya ce walakinahu akdara ila al-ard sai dai shi ya dankwafe zuwa kasa inji Allah madaukin sarki wata ba hawahu sannan ya bi son zuciyarsa Allah ya ce fa masaluhu misali shi ka masalil kalbi kamar misalin kare ne ya kare yake in ta hamil alaihi alhas in ka dawo itace ka kori kare sai ka mashi sheka yana fidda harshe ta tatruku yalhas in ka kyale shi yana kwanci a inuwa nan ma yana shesheka yana fidda me yana gudu bai huta ba ya kwanta bai hutawa shi yasa duk malamin bid'a baya hutawa har ya bar duniya ba zai taba samun hutu ba kun san dalili abin da yasa ba zai huta ba saboda malaman sunna suna wa'azi da malaman sunna sun yi wa'azi kar a bauta kowa sai Allah sai hankalinsa ya tashi ya ce da mu ake ba nan da zai huta ba nan da ba nan da zai huta in ya kai shekara ɗari a duniya za ka ga bai da lokacin hutawa da ya kwanta ya fara sai ya ce ala gafarta malam bai da kada sa a gari kaza malumin sunna sun warware sai ya ce zama bai gande ba Allah ka raba mu da sharrin bid'a a aya ta gaba sai Allah ya ce masalul ladina humilu tawra misalin waɗanda aka dora musu a taura su karanta da ita su yi aiki da ita malaman bani isra'ila sun malami hamiluha sannan ba su dauki nauyin da Allah ya dora musu ba ba sa karantarwa ba sa wa'azi ba sa aiki da taura Allah ya ce ka masalul himari kamar misalin jaki ne misalin wa jaki can an ba da misali da kare ana yanka kare a suna ana yanka kare a layya ana yanka kare a walima ana kiwon kare don jin daɗi to wato kaga irin munan misalin da Allah ya misalta malamin da yake gaskiya da shi a nan kuma sai aka misalta su da kare da jaki jaki idan aka dora wa jaki littattafai sai ka haɗu da shi ga mangala cike da littattafai za ka ce aka rama kallahu malam jaki yana da fatawa? Idan ya ɗauko littattafan sai ya samu wuri inda aka hura wuta ta gudu ta zama toka. Da littafan a baya yana iya kwantawa a wurin ya mirgina. Na'am, ana yanka jaki a ci? A suna? Ana walima da shi? Ana layya da shi? Shi jaki ko kashinsa baya taki. Kashin sa, da za a ɗabi kashin jaki akwai gona an haka sa wa shuka sai ta mutu sannan yawun sa yana da guba yawun sa, idan jaki ya ciji masara ya samu shuka a gona duk wacce ya gutsura to sauran ma za ta lalace amma idan akuya ta gutsura sai ta sake toho ta girma amma in jaki ne ya gutsura to in ba ikon Allah ba wannan ta gama yawo saboda guba da ke ga yawun bakin shi haka malamin a malamin da yake sunna shi ma haka yake rayuwa Allah ka raba mu da irin wannan misali to shi yasa Allah madaukin sarki anan sai ya bada misali yace kamar misalin ankabut kamar misalin gizo-gizo ne ita ka zarbaita wacce ta rike gidanta sai Allah ya ce wa inna awhanal buyut gida mafi rauni Allah ya ce da baitul ankabut shine gidan gizo-gizo a duk gida na duniya ba gida mara amfani kamar gidan gizo-gizo ji Allah madaukin sarki Allah yace ce laukanu ya alamuna da sun kasance suna sani da ba su rike wani Allah sun bauta masa ba Allah ka gafarta mana Allah ka raba mu da rike gidan gizo gizo sai Allah ya ce me gaba la ramma inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min shay wa huwa al-azizul hakim Allah ya ce inna Allah lalle Allah alamu yana sanin ma yad'una min dunihi min shay abinda kafirai suke kira koma bayan Allah madaukakin sarki duk wanda ya bauta wa wani Allah Allah ya ce ya san abin da ya faru Allah ya ce wa huwa samiul alim wa huwa azizul hakim sannan Allah madaukin sarki shine mabuwayi sannan shine gwani mai hikima Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba da ramma wa tilkal amsalu nadribuha ma وما illa al العالمون Allah ya ce wa tilkal amsalu waɗannan misalai Allah ya ce na birbu halin nasi muna buga su ga mutane in ji Allah madaukin sarki amma Allah ya ce wa ma ya aqiluha ba kowa ne himta wayannan misalai ba illa alimuna sai malamai masu ilimi su kadai ke fahimtar wannan misali malamai suka ce wannan ayar tana daga cikin ayoyin da suka nuna darajar ilimi ayoyin da suka nuna darajar me darajar ilimi saboda haka ya ku matasa kada ku yadda ku yi wasa da karatun addini al-ilmu yarfa'u baitan la'ima da lahu wal jahlu yahdimu baital izi wal karami ilimi yana ɗaukaka gida gidan da ba shikin da ya tallabe amma albarka ilimi sai Allah ya ɗaukaka gidan sai ka gidan yayi daraja shi yasa zaka ga ɗan talakawa wanda iyayensa ba kowa ba amma idan Allah madaukin sarki ya bashi ilimi sai ya zama babba ya shahara duk duniya sai ta san da zamansa. Wannan gaskiya. nake karantawa alaramma wannan baitin. lokacin da muka kai ziyara ruga igi muka kai ziyara ina ruga igi ruga igi kawai ne a cikin bodin ga local government kauye ne a ina bodin ga local government ba hanya za ka rasa daji ne ka ji. amma daga nan sai Allah ya dauko alaran ba tani sahabi ruga igi Allah ya daga shi sai gashi ba a Najeriya ba lokacin da Allah ya masa rasuwa daga kasashen Afirka an aiko mana ta'ziya ana Allah ya ji kansa ya gafarta mishi saboda darajar me darajar alqur'ani mai girma saboda darajar me saboda darajar ilimi wannan shi zai nuna muku daraja da ilimi yake da shi saboda haka matasa kada ku yadda ku yi wasa da neman ilimi ku dage ku yi karatu duk yadda kuke ganin kuɗi yana da muhimmanci muhimmancin sa bai kai daraja ta ilimi ba malamai suka ce ilimi yana da darajoji da yawa daga cikin darajar ilimi ilimi siffa ce ta Allah siffa ce ta wa ta Allah Allah mai ilimi ne a ayoyi da yawa Allah ran ba kalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim mala'iku suka ce innaka lalle kai Allah antal alimu kai ne mai ilimi kenan Allah mai menene mai ilimi ne a nan gurin Allah ya kira kansa da alimu hmm. wani wurin sai Allah ya kira kansa da alimu yace alimul ghaibi wa shahada alimul ghaibi wa shahadati al-azizul hakim ya gara cewa alimul ghaibi wa shahada alimul ghaibi wa shahada Allahu akbar Allahu akbar fata'ala amma yushrikuna alimi ne wannan tuwaye kawo mana shi alimil ghaibi wa shahadati fata'ala amma yushrikun ya sake cewa alimul ghaibi عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا وأنا لي عالم عالم عالم أتشوى إن عالم الله شيء عالم ونوري يكرا كنسا دا علام malamai sun ce Allah ya kira kansa da Allahu a Kur'ani a wurare guda hudu. Allah ramma na farko yana cikin suratul wato Ma'ida. Kawo mana shi. Um, بينكم آه، إذا آه. حضر أحدكم الموت حين الوصية شو بريمو باك بسم حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بإن ارتبتم إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان ويقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم نعم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله ماذا كذبتم <laughs> قالوا لا علم لنا إنك أنت علام to ba biyu ita ba tana cikin ba'ida na'am in qala Allah ya ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني نعم. وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كفرت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون يوا إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين نعم قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا ماءً آية من السماء تكون لنا عيدا نعم. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين نعم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي آه. وأمي إلهين من قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق <laughs> إن كنت قلته فقد علمته نعم تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك كذو إنك أنت علام الغيوب الله أكبر Allahu akbar Allahu akbar to Allah na uku yana cikin suratul tauba kamo daga wamin umar ahad Allah Allah min fadlihi لنصدقن ولنكونن من الصالحين نعم فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون نعم فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون يوا ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب سورة شكورا شكورا سبعين نعم ولو ترى قل إن ربي يقذف قل إن ربي يقذف بالحق علام الله أكبر الله أكبر وأي علام الغيوب أتشوف إن آيوين kenan ilimi sifa ne nawa sifa ne na Allah sannan alarama ilimi sifa ne na annabawa do annabawan Allah malamai ne annabi Musa Allah ya ce walamma balaga ashuddahu wasawa walamma فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما يوا وكذلك نجزي المحسنين النبي يوسف الله يشفي فلما بلغ أشده فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين النبي يعقوب الله يشفي وإنه لذو علم وإن إنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون kenan duka annabawan Allah madaukin sarki malamai ne ko ba malamai bane shi yasa malamai suka ce shi yasa siffar ilimi kowa yana santa yanzu da mutane